na gode abdulhafiz yadda ya maganar sai ya sa abdulhafiz faɗin kai kan baka da hankali dama ya kashe wayar daga ɗaya ɓangaren ƙamshin me nake ji hindu da ta fito ta faɗi ya wunta na tsinkewa abinci abdulhafiz ya aiko mana tunan da muka tsaya wancan karo yanzu ka za mu ci gaba hamza ya ba ta amsa a bayar da ta saka a jikinta ta cire tana cillawa kan kujerar da ke falon tare suka tattara kulolin suna dawowa falon suka zauna dirshin ba wanda yake magana ɗauko plate akwai cokula a ciki da babu hannuwa za su saka ita kan hindu ba ta san koyin wadda take ji ba ce amma ta kwana biyu ba ta ci abin da ya mata daɗi haka ba hindu mun kusa cinyewa hamza ya faɗi da mamaki a muryar shi ka san yin wadda nake ji kuwa hindu ta amsa mishi tana saka nama a bakinta ba mi bismillah ba ko ke kin yi ya sake tambaya kai ta girgiza mishi dariya yake yana saka ta dariyar ita ma cikin nishadi suka karasa cin abincin suna zaman su a falon don su ɗan samu nutsuwa kowa da tunanin da yake yi a ran shi tare suka yi sallah a zahar hamza ya ja musu sallar suna gama azkar ɗinsu sai ta gyara zamanta tana jin wata gajiya na saukan mata Hamza take kallo da yake karatu a hankali da wayar shi. Muryar shi na nutsar da abubuwan da bata san suna tashe ba a zuciyarta. Tana ƙara jinjina ikon Allah da kalar jarabtar Hamzan. Gashi ya mata wani irin kyau. Sai da ya yi da ta ce mishi, ka yi kyau. Kallon kan shi ya ɗanyi yana kashe mata ido ɗaya. Kwalliya ne miki, murmushi ta ɗanyi, duk da ta ji daɗi har ranta, ko dai za ka fita ba? Kai ya girgiza mata. ba inda zan je Allah sai za a je wani waje hake kwalliya ya tambaya shi zai iya yin wanka ya saka manyan kaya har da hula kuma ya zaman sha ɗaki miƙewa ta yana hawa kan gadon ya zauna ya miƙe kafafun shi ita ma hindun miƙewa ta inda ta ga jakar sistem ɗin su anti sun ajiye mata nan ta nufa ta ɗauko akwai soket ta gefen hamza ta fara saka jakar sannan ta hada da sistem din tana janta zuwa kan gado ta aji ta ɗaya ɓangaren ta zagaya ta zauna me zaki ya bukata cike da son sani ya san sana da sauran sati biyu kafin ta koma makaranta zangon ta. kallo da ido yake binta har ta kunna sistem ɗin tana zama a gefen shi matsawa ya kusa da ita sosai ta kunna korean fim ɗin da bata fara kallo ba bibi ce ta tura mata shi bride of the century hamza ya karanta sunan yana mamakin inda suke samo sunaye haka kashi na farko hindu ta kunna tana gyara zama ta kwantar da kanta kafaɗar hamza ta sha mafarkin faruwar hakan hara ido biyu tana hasaso ta zaune da mijinta suna kallo haka asistan suna taɓa hira yanzu da abin ya faru sai take ganin kama a mafarki kamar wani zai zo ya tashe ta hannun hamza ta ji ya kama nata yana haɗa yatsunsu waje ɗaya dumtsa tana jin yanayin har cikin zuciyarta kallon suke a nutse suna son fahimtar inda fim ɗin ya dosa har kashi na farko ya ƙare hamza ya miƙa ɗaya hannun shi ya shiga musu da na biyun fim ɗin ya fara ɗaukar hankalin shi sosai yarinyar nan na da kyau ya farta a fili shiru hindu ta mishi bata ce komai ba sai da aka yi wajen mintuna sha biyar a tsakani aka sake nuno jarumin fim ɗin tukunna sai ta ce a haka ba lallai ka ga kyawun shi ba sai ka nutsu tukuna ba ta karasa ba saboda zungurinta da hamza yi da gwiwar hannun shi a haƙarƙarinta wallahi za ki fasa kallon nan me yasa za ki nutsu kina kallon shi dariya hindi ta yi oh ashe babu daɗi ta yi kafin ya mayar da idanun shi kan laptop ɗin ni ai ba har zuciyata na faɗa ba kinga kin ja ban gama me aka ce ba ya karasa maganar yana mika hannu ya ɗan mayar da episode ɗin baya kallon suka ci gaba da yi ko da suka yi sallar la'asar ma kallon suka ci gaba da yi suna tattauna abin da yake faruwa a fim ɗin bata san yadda aka yi hamza ya koma jikinta ba ita da da take jikin kwance wajen biyar da rabi ta miƙe ta sauka daga kan gadon ina aka kai mana kazan mu ta jiya sai da ya tsaye da fim ɗin tukuna sai ya kwashe da dariya menene abin dariya ba ka jin yunwa kai kai ya girgiza mata ina ji wallahi tun ɗazun kallon shi take yi ba na son fara yin magana ne kawai tana cikin firija kicin ya karasa maganar yana sauka daga kan gadon tare suka fita kicin ɗin komai na mata bakunta tana mamakin kicin ɗinta ne haka tukunya ta ɗauka tana ɗaurewa ta ɗora kan gas ta kunna don ta ɗan musu kazar ki sa microwave mana ina da a kicin ɗin sama hamza ya maganar ita ta manta da wani abu microwave akwai a gidan yayansu babba amma ba su da shi a nasu gidan duk dubawa ta yi yana ta kicin ɗin ko ita ma an kawo mata ba ta gani ba ta san wasu kayan sai a hankali za ta dinga fifito da su a yi kan saman suka hau lokacin da duk ta gama ɗumama musu ana kiran magariba a nan bangaren hamza suka yi sallah suka ɗauki kazar da sauran shawarmarsu da baga suka sake komawa ƙasa fita hindu za ta sake yi ya ce mata me kuma za ki ɗauko allah zan ci gaba da kallo idan kika daɗe murmushi tai lemu fa zan ɗauko mana ta faɗi tana ficewa wani irin sama-sama take jin ta saboda nishadin da take ciki gaba ɗaya yau ɗin ya wanke mata bakin cikin da ta kwasa a daren jiya shi kanshi hamzan yau da sauki yake jin shi kamar zai iya zaman auren kamar ba wani abu mai wahala a ciki kamar yadda yake tunani kallon suka ci gaba da yi har isha'i da suka yi danne ya sake jansa suka yi nafila raka a biyu ta godiya ga Allah da ya kamata su gabatar tun a jiya amma hakan bai faru ba kallon suka ci gaba da yi har wajen goma na dare kafin zancen ya fara sauyawa kin yi kyau murmushi ta tai kai ma haka ya saka shadda ne Goldin mai haske sai ɗaukar ido take yi ga kamshin shadda mai tsada da ya haɗu da na turaren shi miƙewa ya ina wayarka ta bukata hannu ya sa aljihu haka kawai ya san hoto za ta ɗauke su cire wayar ya daga ki yana matsawa kusa da ita ya ɗaga kamara ɗin yana ɗaukar su sosai suka yi hotuna wajen kala goma don wani ma sai da ya sumbaci kuncin ta tukuna suka ɗauka dariya suke yi idan suka yi wani style ɗin kafin cikin hamza ya ƙara ke yunwa fa nake ji ki wuce mu tafi wallahi dariya ta yi tana ɗaukar ledar da ya sa hannu ya karɓa suka fita tare har mota shi ya buɗe mata haka kawai sai take jinta da wani irin mahimmanci a wajen shi ba komai don har yanzu bai na ta tawal ba ta san dabarar da za ta yi hakan ta faru bari in ta samu ta kama zuciyar anna a nutse hamza yake tukin shi har suka isa gidan ya yi fakin yana fitowa kallon gidan hindu take yi ya mata kyau matuka duk da bai kai na hamzan ba shi ya fara yin gaba suna shiga cikin gidan da sallama sosai gabanta yake faduwa kafin matar da ta sha ganin ta a hotuna kuma ba ta gajiya da mamakin cewa ita ce mahaifiyar hamza ta amsa musu sallamar an hamza ya faɗi yana ƙara sawa da fara a muryar shi ɗan riƙe mata kafaɗu ya yi yana sumbatar kuncinta ina kwana ya furta hindu na tsaye na kallon su kai ba za ka ce ta zauna ba na ta faɗi cikin yaren shuwa duk da hausa hamzan ya mata tana mayar da hankalinta kan hindu haɗi da yin murmushi ina kwana hindu ta faɗi da alama tana jin hausa kafin ta amsa hamza ya karaso inda hindu take yana faɗin ki zauna ba ta yi musu ba sai ta samu kujera ta zauna don kafafuwanta sun mata wani irin nauyi kujerar da ke fuskantar hindu anna ta zauna ni fa yunwa nake ji hamza ya magana da harshen anna ɗin duk suna saka hindu jin wani iri karki damu da shi kin ji ko kin tashi lafiya to sai dai kafin hindun ta amsa wata siririyar yarinya da hindu ta ga har ta fi hamza kyau ta fito jikinta sanye da doguwar riga irin ta mutanen saudiya kan ta ɗaure da ɗan kwali da rigarta inna lillahi anna ta yi hausa kusan a tare hamza ma da yake tsaye baki a buɗe ce anna ko kallon su anna ba ce ba hindu ka sai ta kasa daina murmushi kafin yarinyar ta ƙara so ta zauna gefen hindu matar yayanmu kallon ta hindu ta yi yaya ka gama ɓoye mana ita yau ga ta har gida dariya hamza ya yi dama ku ne daga jan haƙuri ya yi gaisuwa hindu ta yi da wuta. wacce ta miƙe daga inda take zaune tana faɗin ni kan ban karya ba hamza da sauri ya ce wallahi ni ma wannan karan anna ce ta miƙe ku gama karyawar ina zuwa anna ta ga hindu a takure take yarinyar ta mata kyau ta kuma burge ta matuka san ba ta mata kama da irin tsagerin yaran zamanin nan ba tana bar musu wajen auta na kama hannun hindu ta miƙar da ita zo mu je mu ci abinci ba shiri hindu ta ajiye jakarta tana bin su har wajen cin abincin suka zauna da kanta yarinya ta zuba ma hindu plantain da soyayyen dankali ta kuma haɗa mata ti auta ba ki ganni bane halan hamza da har ya gaji da jira ya faɗi yana miƙa hannu ya ɗauki kofin shayin hindu auta ku ta riƙe mishi hannu sake min hannu kallon shi ta yi ka bar mata don Allah zan haɗa maka yanzu da fulatanci ta yi mishi maganar saboda san ba saba suka yi da yi wa juna hausa ba ajiyewar yayi kuwa ta haɗa mishi nashi ita hindu duk wadda take jiya kunyace take su kam hira suke yi kamar baca wajen da alama ita ce ta takura kanta auta ma nan ta basu sai lokacin hamza ya ce ke ba za ki ci abincin ba ko karki ce min kina jin yunwa Allah murmushi tai da sauri da sauri take cin dankalin kafin su fara fitowa sai dai har ta gama babu wanda ya fito falon suka koma suka zauna ita da hamza da alama flashin yawa anna sai gata ta fito tafiya fa za mu yi anna hamza ya faɗi kallon su kawai ta yi a ta haƙuri kun ji allah ya baku zaman lafiya hindu ta sunkuyar da kanta Hamza ne miƙe yana ɗaukar ledar da ya ajiye ƙarasa miƙa ma Anna. Waye a baki Anna. Da murmushi ta sa hannu ta ɗauki ledar. Masha Allah, na gode sosai, Allah ya sa albarka. Miƙewa Hindu ta yi. Mun gode Anna, Allah ya ƙara girma. Sannan sai suka yi wa Anna sallama ta ce musu a ya fita, don haka su wuce kawai. Suna fita daga gidan Hindu na sauke wani irin gauran numfashi da bata san tana riƙe da shi ba. matsoraciya hamza ya faɗi yana dariya na ce miki anna ba ta da matsala ba ki yadda ba murmushi tai na gani kam na ɗauka kana da kyau sai da na ga auta dariya yi sosai faruk ya fi kowa kyau duk za ki gan su a hankali mu biya mu siya abin da za mu ci da rana kai ta ɗaga mishi har dare ma mu saka a firij kai kawai ya jinjina mata suka biya cikin republic sannan suka wuce gida sati biyun nan a jigace ta yi su ta ɗauka zai mata kaɗan yadda ta hasaso satuka biyu babu inda za su kai su amma yanzu da kanta take neman hanyar da hamza zai fita daga gidan ko da na yini ɗaya ne ko za ta samu sauƙi ba yau za ka koma aiki ba ta buƙata ganin ya buɗe sistem ɗin shi kallon ta yi ta kasan idanuwa kin gaji da ni ne ka yi ta girgiza mishi a hankali amma ya san ƙarya take yi a idanuwanta yake karantar hakan kuma dole ta koyi haƙurin zama da shi tun da yanzu ita kaɗai yake da ita ganin ya yi shiru sai ba ta ƙarfin gwiwa yi mashi tambaya da take ta cin tarai ba za mu je honeymoon ɗinmu ba sai kamar bai ji ta ba tukuna sai ya ɗago idanuwa kafin ya kwashe da wata irin dariya ganin tana zaune dai tana kallon shi sai ya sake faɗin wai daga sai kike kallon shi dai take yi har lokacin don san ba shiga abin dariya magana da te ba da gaske kike yi ya furta yana tabbatar makan shi hindu a nan ma gaji da ni idan muka tafi wani waje wallahi ba za ki iya ba kuma kin kusa koma makaranta ma dan turo mushi labbatai da gaske ne ta kusa koma makaranta amma hakan baya nufin zai hana musu zuwa honeymoon su in yayi niyya kasar wajen a kwana nawa ma za a iya zuwa a dawo ni dai ba wani a kwana nawa za mu bar ƙasar mu dawo sistan ɗin shi hanzu ya cura gefe saboda har ran shi ta fara saka shi nishaɗi in za mu je wacce ƙasa za mu tafi to da sauri ta amsa faris jinjina kai yayi sosai ƙasar take burge ta akwai wata hawatiya a instagram can ta ga sun je da mijinta kalar rahotunan da suka kashe a wajaje daban-daban sun yi bala'in burge ta to yaushe ya kamata mu tafi tunda kin ga wanda za ku koma makaranta dan shiru hindu ta yi rantaye wani irin kal ko gobe da safe haka sosai hamza yake kokarin danna dariyar shi amma ganin da dukkan gaskiyarta sai ya sa shi kwashewa ta wata irin dariya sistem ɗin ya ɗauka yana miƙewa hindu ba za ta kashe shi ba ko abuja za mu je ai sai haka hindu kin san samun biza kuwa kina ga magana kamar za mu je barnawa ki bar na aiki zan yi hamza ya ƙara karasa yana dariya kafin ya fice daga ɗakin sai dai ga baki ɗaya magana da ta yi ta ga abin dariya ba yana magana kamar ba zai yi su bar ƙasar gobe ba a littafi sau nawa ta karanta rana ɗaya za a yanke tafiyar ƙasar waje sai dai a shirya a wuce airport yadda wasu ma suka mayar da fita ƙasashen ƙetaren ai kamar ɗakin su akwai littafin da ta karanta gayan cike duk juma'a a madina yake sallar juma'a duk da dai wannan suna da nasu private jet din amma ai ba abin mamaki ba ne ba kwanciya ta yi tana ɗaukar wayarta gara ko hira ta ɗanyi da dimples hamza ba zai gaji da disappointing ɗinta ba sam-sam wani irin shiru take jin gidan tun fitar hamza ba ta gana akwai wutar lantarki ko babu ba kasancewar solar da yake gidan kullum a cikin wuta suke ba ta taɓa tunanin za ta gaji da kallo ba sai yanzu da take da wadataccen lokacin yin shi tun karfe goma ta gama bacci har sharar rashin dalili ta takalar wa kanta duk da hanzu ya yi magana cewa za a kawo mai aiki a cewar shi anna ta mushi maganar ya ce kuma ta samu musu riga da wando ne a jikinta sai ta ɗaura farin ɗan kwali za ka yi tunanin fita za ta yi saboda kwalliyar da take fuskanta tun satinta na farko wani ya kwankwasa kofa ta saka hijab ta leƙa ya ce mata oga ya ce ki bani kayan wanki matashi ne wanda da wahalar gaske girme ta na ta ɗakin ta shiga ta kwaso mishi kayan wankin da ta tara ta shiga ɗakin hamza ma da kayan suke a cikin wani kwando duk ta haɗa washe gari suna tare da shi aka kawo kayan a wanke tsaf sun sha guga har cikin wasu ledoji aka saka su ta jima tana mamaki tun da dai gashi an kama mata injin wanki da alama ba wani amfani da zai mata haka ma ran asabar ɗin shekaran jiya da ta cika sati biyu cip aka zo aka amsa to sai ta saka a ranta cewa duk sati za a dinga zuwa karɓar wankin nasu kenan hamza ya tashi da azumi safiyar litinin ɗin kuma ya faɗa mata shi baya sahur da ya ci abinci da daddare ya sha ruwa shi kenan dama kana azumin litinin ne ta bukata da ya faɗa mata zai yi azumi kafaɗu ya ɗan daga mata yana amsawa da wasu lokutan da gaske yakan yi azumi duk sanda allah ya bashi ikon yin hakan yanzu dai zai yi azumin ne don ya ɗaga ma hindu ƙafa ta ɗan huta haidanuwanta yake ganin yadda ta gaji da shi in ba hakan yi ba ga can tare da wata tun kafin su yi nisa tun daren auren shi rabon shi da wata kafar sada zumunta ko yanar gizo zai hau da laptop ɗin shi yake amfani Ba ya son cin karo da duk wani abu da zai tunzara zuciyar shi yana son iya kokarin shi na danna abin da yake ji hindun ita kaɗai ta ishe shi rayuwa shine abin da yake faɗa ma kanshi amma yana jin abu ne mai wahalar gaske sosai zuciyar shi take karyata shi ya yi wa jikin nashi wani irin sabo da canjin yanayi ko abinci kala ɗaya bai cika gamsar da shi ba ya fi so koda guda biyu ne ya haɗa a lokaci ɗaya balle kuma mace da yake ɗauka yake ajiyewa duk lokacin da ya so rana ɗaya a ce hakan ya sauya kai abu ne mai wahalar karɓuwa wajen shi to amma zai yi dukkanin ƙoƙarin shi ko don abdulhafiz da har ma ya daina buɗe saƙonnin shi yanzu tun bayan auren shi kullum sai ya turo mashi da tunasarwa kan illar shaye-shaye da neman mata kamar bai san su ba kamar ya ce mishi ya manta da tarin laifukan hakan yana saka shi jin dauɗa a jikin shi fiye da wadda yake ji ba tare da tunatarwa ba don abdulhafiz ne shi kadai ne yake mishi wannan shiga hanci da kudundunan zama ta ya falon sama hamza ya ce ta dawo ta ki tun da dai su ko ina ya gidanta ne kuma duk inda ta so ta kwana nan za ta kwana da a ce ma zai dinga ɗaukar ta yana sako da ita ai da hakan zai mata daɗi amma ta ga hamza ba shi da wannan tunanin sansam har koriyan fim ta sa suka kalla don hakan ya faru ko zai sanar da shi wani abu amma ina don allah dubi yadda suke daga matansu da yake su ba wani kayan nauyi suke ci ba amma a najeriya ba yadda za ka juya matarka yadda kake so nauyin tumbinta kawai ya fi na yarinyar nan hudu tashi ta yi ta shiga ban ɗaki ba don za ta yi wani abu ba sai don takaicin da ya rufe ta ita ɗin ba siririya ba ce ba amma kuma ba ta da wannan jikin da yake magana tana kuma da tabbacin ba wani nauyi za ta ba kuma hanzan a yana motsa jiki duk girman shi yanzu take kula da mugun lalaci ya mushi yawa shi yasa har yake tunanin ba zai iya ɗaukar kamar ta ba a yadda take ganin shi ta ɗauka ko yini yana yawo da ita a cikin gidan san ba zai nishi ba shi yasa ta lallaba zuciyarta tunda hanzan san ba zai gaji da basu kunya ba tun jiya ta ce mishi yayo musu cefane ta girki har da dankali ya siyo musu shi ma ta soya ta musu sauce da daddare soya dankali da wahala haka dama a kin gada kin bari mun siyo mu. hamza ya ce da yake kicin din ya same ta yi tsaye har sai da ya gaji sannan ya koma falo ya zauna ita kuma haka kawai sai ta ji tana so ta dafa wani abu ta ci ta gaji da abincin waje gara ma da ta sa ya wuce fana yanzu sai ta yi mashi kayan buɗe baki tun da ta zo ta zauna take tunanin abin da ya kamata ta mishi tunda ita da safen nan shayi ta hada ta sha da cincin ɗinta na gara da sai yau ne ma ta buɗe shi hamza ya kamata a ce abokansa sun zo ta ban musu ta amma dai za ta yi mishi magana su dimples ma sun kile kota har yanzu a ce wasu sai ta gama amarcinta 'yan gidansu kuwa a yi bata ma sakaran su yanzu ba suna dai waya kusan kullum kuma sukan yi chatting amma ta san ba barin su zuwa za a yi yanzu ba sai ta ƙara kwana biyu ta san yawa aka koma makaranta ko za a fara wani abu sai wata litinin din hamza ya sani shi yasa ba ta mishi magana tana son zuwa ba yi za ta wahalar da kanta kawai abu ɗaya ne yake mata daɗi har ranta da safe kafin ya fita ya ce zai nemo makarantar koyon tuki a koya mata yana so ta koma makaranta da motarta to duk idan ta juya sai wani nishaɗi na daban ya lullube ta ita ɗin hindu alamin za ce mota sosai ya faranta mata rai shi yasa ita ma za ta yi ƙoƙarin ganin ta faranta mishi rai a yau ɗin nan wanka ta sake yi tana ɗauro alwalar sallan magariba sun yi waya da hamza sau ɗaya shi ma kawai don ya jiya ta wuni ne sai ya tes da ya mata bayan sallar la'asar ni kam na gaji yunwa nake ji murmushi ta kawai da lokacin har ta gama farfesun kaji ta yi miya ta fere dankali ta zuba mishi ruwa sannu da aiki allah ya damun da kai lafiya bai ba ta ansa ba kicin ta wuce ta ci gaba da aiki abinta ba ta kammala komai ba sai gab da magari ba yanzu ma kwalliya ta mai sauƙi ta saka riga da siket na atamfa ta zauna gefen gado tana jiran a kira sallah ta yi kuma sai ta ɗaura ɗan kwalinta wayarta ta ɗauka ta ga hamza ya kira wajen biyar saura tana kicin sai kuma tex ya turo karfa ki wahalar da kanki ba sai kin dafa min wani abu ba murmushi ta yi tana jin daɗi da ta ajiye kiwa a gefe ta shirya mishi kayan buɗe baki ta san zai ji daɗi ta kula idan za su fita kullum su ci abinci a waje shi ba zai damu ba idan ya bata kunya ta wani bangaren sai kuma yi wani abu da zai zo daidai da mafarkinta ana kiran sallah tana miƙewa don ta gabatar da sallarta da hanzaman naranta lokacin da ta yi dar sai take jin kamar motsi a falon ƙasa yanke azkar ɗinta ta tana miƙewa ta ɗaura ɗan kwalinta ta fita aikan hamza ne zaune a kan kujera hannun shi ya miƙa mata ta sa nata a ciki ya kama ya zagayo da ita tana zama a gefen shi sumbatar gefen fuskar ce na yi kewarki ya farta da wani yanayi a muryar shi da ya sa ta faɗin buɗe baki fa za ka yi murmushi ya yi sai lokacin ta kula da kwandon da yake ajiya kan kafet da mamaki take kallon kwandon kafin ta kalli hamza yunwa nake ji ya furta yana fita daga nan da safe gidan fodiyo ya wuce duka can ya samu su abdulhafiz arafat ne kawai ya je musu abuja fodiyo na cin indomi ko hamza bai tambaya ba ya san abdulhafiz ma yana azumi tun da shi kusan duk litinin da alhamis ɗin duniya yana azumi sai dai ko in rashin lafiya kusan ranar duk aiki suka yi har sai da suka dawo masallaci sallah a zahar yana shigowa mansi na kiran shi ya ɗaga ya kara a kunne magana farko da ta fara sai ya sa shi ya tsina fuska mansi azumi nake yi bana son iskancin banza dariya ta ta ɗaya ɓangaren Ka yi da kake da amaryar da ko sati uku ba ba me kai ka yin azumi numfashi ya sauke ya kike ya bukata cikin son canja maganar yana da tabbacin idan maganar ta yi tsayi mansi za ta saka shi faɗin abin da bai kamata ba yana azumi amsa shi ta yi suna ɗan yin hira yau ba na jin zuwa aiki ban fita ba ko in maka kayan buɗe baki kai yake girgizawa tun kafin ta gama magana ba zan stressin ɗinki ba za mu fita da madan ko ma ba su fita ba idan ya kira anna ya san za a ka musu abinci idan ma na gidan yake jinci ko daga gidan abdulhafiz duk yana da wannan alfarmar abdullah ma zai iya sakawa dafa mishi duk da yau din ba shi ba ne ranar farko da mansi take mishi girki sosai yana son kalar abincinta da yawan ranaku idan ya azumi tana haɗa mishi kayan buɗe baki ko ta zo ta kawo mishi ko kuma dai ya je ya karɓa. duk da baya bari ta shigo har cikin gidan saboda abdulhafiz tunda akan abincin ma yana mishi faɗa ka yi baka tsoron a zuba maka wani abu gara ka sayi abinci a hotel ko restaurant akan ka dinga karba daga wasu mutanen murmushi kawai hamzan yayi yi mansi ce abdulhafiz ba za ta zuba min komai ba ba tun yanzu ya santa ba inda za ta zuba mishi wani abu tuntuni da ta yi duk iskancin ta bai kai nan bangaren ba ita ce mace ta farko da ya fara nema fiye da sau ɗaya kuma ta farko da zai kira kawai shi bayan su fodiyo na ce a yadda take faɗa mishi maraini ya ce ta taso hannun kawunta da tsantsan rayuwar boko ake gudanarwa babu wanda ya damu da abin da take yi tana gama makaranta daga sabis wajen da take aiki a kaduna suka rike ta ta kuma kama haya take zaman kanta 'yan waɗanda suka damu a dangi sun mata magana ta yi biris da su saboda ita ba za ta yanke yancin da ta samu ba saboda surutun mutanen da bayan rasuwar iyayenta ba wanda ya damu da ita su biyu aka haifa dama yayanta ya rasu tun da karancin shekaru ba wani stress don zan maka girkin shine zai zama wani abu dama zan dafa nima in za ka wuce gida sai ka biyo ka karba